يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس شادير قوة رمضان هجرة تدود تاريخ 39 ya dace da 31 ga watan biyar shekara ta 2018 har yanzu muna cikin tafsirin tsoron nahali kuma za mu ci gaba sha Allah daga aya ta saba'in waɗannan ayoyi suna tabbatar mana cewa da dai ɗan adam yana duba ni'imar da Allah ta baraka wa ta'ala yake masa babu shakka da ya margodiya والله خلقكم ثم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من khalaqakum Allah shi ya halice ku thumma yatawaffakum sa'annan kuma Allah ne yake karbar rayuwa. wa minkum man yuraddu ila arzalil umur daga cikin ku akwai wanda ake mayar da su zuwa ga mafi kaskancin rayuwa wato akwai wanda Allah bai rayuwar su da wuri yakan bari su tufa kai la ya alamu ba da ilmin shai'a har dai ya kai ga bayan da mutum yana da sani yana da ilimi a kai lokacin da bai san komi ba kai la ya alama ba da ilmin shai'a Da kai ga mutum bai sanin abin da can ya riga ya san shi saboda tufa, inna Allah alimun qadir lalle Allah masani ne Allah mai iko wato abinda Allah yake tabbatar mana shine baya mantuwa wala ya tagayyaru ilmuhu kuma ilimin Allah bai canza ba kamar dan adam bai dan adam halittarsa tana canzawa ilimin sa ma yana canzawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirka mana ni'imomin da ya sanya a cikin wannan aya Allah shi ya halice mu sannan kuma muna ta caccanza halitta bai bar mu akan halitta guda ba bayan da kake a lokacin da aka haife ka kake har yanzu ba yadda ka zo duniya daban sannan Allah yana ta caccanza halittarka har aka kai lokacin da ilimin naka ma Allah ya karfi saboda ka halittarka na canzawa iliminka yana canzawa amma a ƙarshen ayan sai Allah ya ce inna Allah alimun qadir Allah masani ne sanin da ba shi da ƙarshe Allah mai iko ne saboda haka ikon Allah bai karewa ka haɗa Allah da bawa baka haɗa siffar Allah tabaraka wa ta'ala da tabawa Allah alimun bi kulli ma kana wa ma yakun duk abin da ya tabbata a da Allah ya san shi abin da zai auku a nan gaba ma Allah ya san shi Allah kadirun ala ma sha Allah ya jahalu shay'an abin da Allah ya nufin zai halice shi Allah yana iyawa kuma babu abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jahilta wato yanda Allah ya sanya wannan a matsayin ni'ima gare mu haka yasa a cikin wasu ayoyi na alkur'ani bi ma'ana ya kamata dan adam ya rika duba masomin halittarsa zuwa ƙarshen halittarsa saboda dan adam yana da farkon halitta yana da karshen halitta ya sanya a suratul hajji aya ta biyar wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma wanda Allah ya fara magana daga ma zaman dan adam a mahaifa zaman dan adam din ma a mahaifa ba kowa yake dadewa zuwa haihuwar shi ba Allah ke ce nuqirru fil arhami ma nasha wanda muka ga dama ne ma muke barin sa a mahaifar mahaifiyarsa har akai lokacin da za a haife shi wani barin sa ake wani ba a kaiwa ga haihuwa Allah ya riga ya kaddara ajalin sa ya kare saboda haka sai ya bare shi saboda haka tabbatar da kai a mahaifan ma akwai ikon Allah akai kai ka san ba kai kake yi ba Allah ke wannan saboda haka Allah madaukaki yace idan ya barka a mahaifan ya ma barka a mahaifa ne ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci da an riga an diba wannan lokaci uwa ba ta da iko a kansa uba ma ba shi da iko su dai suna ganin cikin idan lokacin da Allah ya diba yayi sai cikin ya fito da kansa ji Allah tabaraka wa ta'ala wannan idan mutum yana tuna shi wallahi hakika zai ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya nan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce thumma nukhrijukum tifla sannan mu fito da ku kuna jarirai thumma litablughu ashuddakum ana ta ba ku ƙarin girman halitta har dai ku kai lokacin da kun kosa mutum ya kai shekara 40 sai Allah madaukaki ya ce to wa minkum man yutawaffa daga cikin ku akwai wadanda an karbi rayukan su kafin su tsufa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikin ku akwai waɗanda ake mayar da su zuwa ga mafi kaskancin rayuwa likai la ya'lama min ba'di ilmi shay'a kamar yadda Allah ya faɗa a suratul nahl likai la ya'lama min ba'di ilmi shay'a a suratul hajj amma anan suratul nahl likai la ya'lama ba'da ilmi shay'a duk ma'anar su guda da can mutum yana da ilimi amma idan tsufa ya kai tsufa sai a waye gari Allah ya karba ilimin gaba ɗaya ya zama jahili a suratu gafir nan ma Allah ya bamu wannan misali saboda ni'ima ce gare ka dan adam idan ya tuna farkonsa zuwa sa, zai ma Allah tabaraka wata'ala godiya matukar yana da imani a suratu gafir aya ta 67 Allah ya ce summa nukhriju summa yukhrijukum tifla sa'annan Allah ya fito da kukuna jarirai summa litablugu ashuddakum sannan ana kare non halittar har dai ku kai mafi tsanani na halittar ku shine kamar kun kai shekara arba'in ka duba inda halitta take ta canzawa baka san wa yake yi ba kana dai gani da kana dan yaro kana girma har dai ka kai ga balaga da babu gemu gemun ya fito kana da tafiya sai kurkura wake wannan Allah fa yana canza ka yana ta aiki a jikinka wanda ya isa kai tunanin akwai mai sarrafa al'amuranka amma dan adam ina ba wanda bai sa ba Allah ya ce sun balita kunu shuyuka har ma dai ku kasance tsofi wa minkum man yutawaffa min qabl daga cikin ku akwai wanda Allah ya karbi rayukan su su kai tufa ba zaka samu wani yana shekara 30 Allah ya karbi ransa wani 20 wani 40 wani 50 wani ya kai ga shekara tufa din Allah tabaraka wa ta'ala yace walitablugu ajalan musamma wa minkum man yutawaffa min qablu wa litabdu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun har dai ku kai ga ajalin da Allah ya riga ya diba saboda koda kai tsawon rai ba ganin damar ka bari. Allah ne ya diba shekarun da zaka yi in zaka yi shekaru 100 Allah ne ya kaddara wa la'allakum ta'qilun abinda yasa Allah ya haka wai ko kwa samu hankali ku yi tunani a suratul rum aya ta 54 nan ma Allah ya ba mu wannan misali na halittar mu Allahu allazi khalaqakum min dha'fin da farko dai halittar ku Allah ya yi ta ne daga rauni da kana madi ga rauni ne sun mace alamin ba'adu ba'afin kowa Allah ya sanya ƙarfi ma wannan rauni ya zamanto an samu halittar ka kana jinjiri har aka kai ga haihuwarka akwai wannan rauni a tare da kai sun mace alamin ba'adu kowacin ba'afa daga baya ya ba ku ƙarfi daga baya kuma Allah ya sanya wani rauni a bayan wannan ƙarfi wa shaiba sai ga furfura da ana cewa babu kamar wani ta wajen karfi amma sai a waye gari tafiyar ma tana gagaransa dole sai da sanda wa ba ga furfura ya khluqu Allahu ma yasha wa Allah yana halittar abin da ya ga dama wa huwa al-alimul qadir Allah masani ne Allah mai iko ne kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul nahl inna allah alimun qadir a suratul rum wallahu al-alimul qadir Allah masani ne Allah mai iko ne to akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Anas yake ba mu labari shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah akwai abubuwan da ya hada su a addu'a da yake Anas ya zauna da shi saboda haka Anas ya kiyaye addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yace kana yadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ya ba mu labari a'udhu bika min al-bukhl wal kasal wa arzal al-umri wa azab al-qabr wa fitnat ad wa fitnat al-mahya wal mamat wannan yana cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi riko da su bai bai rabuwa da su bai barin su shi ya kana ba a ce da safe ba ba a ce da rana ba ba a ce da yamma ba wannan addu'a ce ta manzon Allah ya riga ya rike ta <clears throat> eh ina neman tsarinka ya Allah daga ruwa wal kasali da kasala wa arzalin umuri da mafi kaskancin rayuwa wa azabin kabri ina neman tsarinka ya Allah daga azaban kabari wa fitnatin dajjali da fitnar addajjal wa fitnatin mahya wal mamat ina neman tsarinka game da fitina ta rayuwa da kuma fitina ta mutuwa hadisi yana sai bukhari yana babu qawlihi wa minkum man yuraddu ila arzalil umur al-imam bukhari yana fassara wannan aya kawo hadisin Anas bin Malik saboda Allah ya kirga ni'imar da ya madan adam daga cikin ku akwai wadanda an kyale su sun kai mafi kaskancin rayuwa sai kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah kada Allah ya kai shi ga wannan lokaci na mafi kaskancin rayuwa manzo Allah yana neman tsarin Allah game da haka hadisin yana sahih muslim yana babu ta'awuz min al-ajzi wal kasli wa ghairihi riwaya ta al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasli ya Allah ina neman tsarin ka game da gazawa wal kasali da kasala wal jubni da tsoro sai mazan Allah ya ce wal harami da tufa kaga maimakon arsalil umur sai kawo kalmar alharam wal bukhl da kuma ruwa lafazin al-imamu muslim shine alharam lafazin al-imamu bukhari arzalil umur yanda yazo cikin ayar al to zaka ce tunda Allah tabaraka ta'ala ya kirga waɗannan a matsayin ni'imomi a waɗannan ayoyi da muka karanta a barka ma da rai ka kai shekara ɗari misali ita ma ainihin ima ce amma me yasa shi kuma manzon Allah yake neman tsarin Allah kare kai wannan lokaci wannan addu'ar annabi kenan sallallahu alaihi wasallam in ka tuna ai rayuwar da Allah ya ba mu annabi sa shekara 63 ne wanda shine abin da malamai suke ba da labari masana hadisi bisa ga bayanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 63 kaga manzon Allah bai kai shekara 100 din ba kaga ya nuna cewar Allah ya amshi addu'ansa amma shi Allah tabaraka ta'ala yana mana magana ne game da ni'ima ta dan adam ni'ima ta dan adam da kuma abin da ke jikin dan adam wanda ke gwada Allah yana da iko a kansa shine yadda Allah ke caccanza halittar mutum caccanza ka da Allah yake yi yana nuna cewa yana da iko a kanka da kana da ilimi daga baya Allah ya karbe da kana da kuzari daga baya Allah ya karbe shi ne yasa al nawawi ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam amma isti'azatuhu min al-haram bihi al-isti'azatu min raddi ila arzal al-umr saboda lafuzza guda biyu din nan sun zo cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ina neman tsarin ka ya Allah kada a kai ni ga shekarun tsufa tukub ina neman tsarinka ya Allah kada a kai ni ga shekarun mafi kaskanci na rayuwa mafi kaskanci na rayuwa yanda Allah ya siffanta irin wannan shekaru waɗannan shekaru kenan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah game da haka yace me yasa me ye dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah kada ya kai ga irin waɗannan shekaru arzalil umur yanda Allah ya siffanta su al-imam an-nawawi yace sababu zalika ma fihi min al-kharaj abin da yasa annabi yake neman tsarin Allah kare kai wannan saboda sukurkucewar rayuwa mutum yana sukurkucewa ba kamar yadda aka san shi a da ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi da kamala in ya kai wannan shekarar la shakka wani zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da na Allah ya samu gani saboda al'amuransa za su canza don mutumin da ya kai irin waɗannan shekaru to dole sai ya zama jidali mana kusa da shi rayuwarsa za ta kurkuce bayan da aka sani ba yadda aka san da abubuwa a da idan ka kai waɗannan shekaru ba haka kake ba saboda hankalin naka shi ma ya rabu shi sa nawa ya ce yace waqtilalil akli hankali ya koma kulle za ka ga mutum da basira da ilimi amma idan aka kai waɗannan shekaru in yana magana sai ka ga yaro ƙarami yana ci masa gyara har ma za ka ga yara na wasa da shi saboda an tabbata ya samu na ƙasar hankali wa hawas ya samu na ƙasa hatta ta hankulansa ƙamshinka ya rabu ɗanɗanonka ya rabu kaifin ganinka ya rabu duk wani abu da Allah ya baka na abin da ake kira alhawas a jikinka ya samu na ƙasa da ganinka da jinka da hankalinka ko menene Allah tabaraka wa ta'ala ya rage shi saboda yadda kake tafiya da shekaru Allah yana rage ma kuma halitta saboda ya riga ya ɗiba abin da zai baka ya kaddara kuma Allah ba zai ƙara maka ba ya riga ya kaddara wa bakti sannan ta wajen tantance al'amura ma za ka samu idan mutum ya kai waɗannan shekaru ya samu na ƙasa saboda haka yasa wajen masana hadisi malaman hadisi idan malami ya kai irin waɗannan shekaru ba a karban hadisi shi ko da an karɓa to sai an faɗi aibunsa za a ce wani fa ya kai ga tsufa mai tsanani tana yiwuwa yanzu al'amuran sun canza mai yiwuwa su kulle ne hadisin nan sai an faɗa saboda tsoron kada ya faɗi wata maganar da ta saba gaskiya dan yana danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta fahimta al-Imam an-Nawawi yace idan ka kai irin waɗannan shekaru fahimtar ka tana raguwa wa tashwihi ba'd al-manzir idan ma da kikkiawa ne kai idan ka kai waɗannan shekaru sai an samu na nakasa wajen kyau fuskar fuskarka ta tattare abubuwa da Allah ya baka na kyawun kira duk ya samu na nakasa wal ajizi an kasir min ta'ati abubuwan da da ka saba yi yanzu ba za ka yi su ba in da ka saba azumi to yanzu idan ka kai waɗannan shekaru tun da halittar taka ta samu na kasa ba za ka iya hatta na filfilu kiyamun laili da sauransu waɗanda ka saba yi dole za a samu na kasa wata sahul fi ba'dha wasu kuma za a samu sakaci saboda gazawa da rauni da ya samu cikin saboda haka sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a hadisi guda اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل saboda a haɗa suke ya Allah ina neman tsarinka game da gazawa da kuma kasala gazawa kana son ka yi amma cikin ya gaza saboda tsufa kasala kuma dama can ba ka son ka yi saboda nauyin jiki sannan ga tsoro fa shi ma yana hana mutum aiki na alkhairi sannan ga tsufa manzon Allah ya ce da kuma ruwa annabi ya hada su a hadisi guda saboda haka al-Imam an-Nawawi yace malamai masana a dunkule sun yi la'akari da waɗannan addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Anas ya bada labari addu'ar da manzon Allah yake yi kada Allah ya kai shi ga irin waɗannan shekaru malamai sun yi la'akari da waɗannan addu'o'in sai suka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah isti'azatuhu min hadhihi al-ashya litakmula sifatuhu fi kulli ahwalihi wa shar'ihi aidan ta'lima saboda manzon Allah ya zama ya bar duniya da kamala ta siffofinsa ba a taba samun wata naƙasa ga siffarsa ba shi ne abinda manzon Allah yake roƙon Allah akai domin idan manzon Allah ya mutu da kamala to ya bar abin koyarwa ga kowa amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kafin ya rasu ya samu na ƙasa to za a samu matsala ta wajen da'awarsa saboda haka wato na ƙasar ta siffa ce ta sa manzon Allah baya fata Allah ya sa mun gani na ƙasar siffa ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoro wannan dalilin yasa yake neman tsarin Allah tabaraka ta'ala amma ba na ƙasar lada ba yana da kyau mu bambanta mu biyu dinnan na kasar siffa daban da na kasar lada na kasar siffa idan aka samu na kasar siffa saboda shi manzo Allah malami na kasar siffa din nan za ta shafi karantarwansa amma ba za a samu na kasa ta lada ba me ake nufi da wannan akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito hadisi kamar mutum bakwai sun ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa Allah bai rage ladan bawa idan ya saba aikata wani aiki aka samu uzuri ya jiru ta wajen lada ba za ka samu rage ba ba za ka samu rage ba misali sahabi na farko shi ne abdullahi bin amrin ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa ma ahadun minan nasi yusabu bi bala'in fi jasadihi babu wani mutumin da za a same shi da wani bala'i a jikinsa da can kana wata ibada yanzu sai rashin lafiya ya same ka illa amara Allah azza wa jalla mala'ikata Allah zai zai zai yi magana da mala'ikun da yasa su yi tsaron ka Allah zai ce ma waɗannan mala'iku uktubu li abdi fi kulli yawmin wa layla ma kana ya'malu min khairin ma kana fi wisaqi Allah zai ce ma waɗannan mala'iku bawa na da can akwai abin da ya saba aikatawa da rana akwai abin da ya saba aikatawa da daddare na alkhairi malakun da su ce eh akwai da akwai abin da baya fasawa misali da can a sati yana azumin nafila ko da yaran litinin ko alhamis ko yana yi sau uku a wata ko sau ɗaya, mala'iku sun riga sun rubuta ba fashi ya saba yana yin wannan abin amma yanzu sai rashin lafiya ya same shi sai Allah ya ce wa mala'ikun nan to wannan aikin da bawa na ya saba da rana idan rana ta yi bai yi ba saboda daure shi na yi ni na kama shi a yau tun da ni na daure shi rubuta masa ladan ya yi idan dare ya yi ibadar da ya saba yi bai yi ta ba to saboda ni na daure shi ba son shi ba ne ba son shi ba ne saboda ka rubuta masa ladan ya yi haka Allah zai gaya wa mala'iku saboda haka za su yi ta rubutawa shi sa ake cewa ka saba da aikin alkhairi idan lokaci ya zo na larura wanda ba za ka iya wannan aikin ba Allah zai ci gaba da rubuta maka ladan aikin nan ko da ba ka yi so kaga kenan na ƙasa ta siffa ba ta kawo na ƙasar lada amma shi manzon Allah a matsayinsa na malami yana neman tsarin Allah game da naƙasa ta siffa saboda za ta iya shafan karantarwarsa mazan Allah yana so ya mutu da kamala inda da ba za a samu wata naƙasa ta wajen siffa tashi ba saboda haka sai Allah ya zaba mishi shekara 63 a rayuwarsa to kaga ta wajen aiki na lada babu na naƙasa akwai wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahadin minal muslimin yubtala bi bala'in fi jasadihi illa amara Allahu al-hafazata babu wani mutum daga cikin musulmai don banda kafiri ba kamar yadda zo cikin hadisi abdullahi bin amri na farko ma ahadun minan nas kalmar annas ana nufin musulmai ba kowane mutum bane yake samu wannan lada sai musulmi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan riwaya yace ma min ahadin minal muslimina yubtala bi bala'in fi jasadihi babu wanda Allah zai samar bala'i a jikinsa ko ka samu karaya ko a hannu ko a kafa ko ka samu larura wacce za ta hana ka tashi ka yi nafila amma da ka saba yi yanzu da ka samu wannan kariyar ladanka ba zai tsaya ba ladanka ba zai tsaya ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa amara Allahu al-hafaza Allah zai yi umarni ga mala'iku masu tsaronka fa qala zai ce uktubu li abdi ku ci gaba da rubuta wa bawana ma kana ya'malu wa huwa sahihun da can abin da ya saba aikatawa a lokacin yana da lafiyar sakalau ma dama mashdudan fi wusafi in dai ni na hana shi ya samu da yi wannan aikin saboda haka idan dai larurar da ta hana ka wannan ibadar Allah ne ya kama ka saboda wata cuta da ta same ka saboda Allah ke saukar da cuta ga bawa ko dan karaya ko dan wani rashin lafiya kaga Allah shi ya saukar to tunda Allah ne ya sa maka cuta wanda cutar nan ta hana ka ibada to Allah zai ce ai ta rubuta maka lada dan baka yi laifi ba ya nuna cewa da kana da lafiya da za ka yi wannan aiki shi sa ake cewa niyya ta kwarai tana zama alkhairi ga bawa ka kulla niyyar ibada duk idan da za ka yi ibada ya zama tun kana da sha'awa a zuciyarka akwai niyya mai kyau to ranar da baka samu damar aikatawa ba Allah zai ce a cigaba da rubuta aiki akwai riwaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idza kana ala tariqatin hasana min al ibada wanda shi ya nuna cewa kowane irin ibada kowace ibada in ka dauki tilawar alkur'ani misali akwai wanda zai dauki yin tilawar alkur'ani izu daya wani izu biyu wani izu uku a cikin dare zai dai tashi ko da minti talatin da yi wannan tilawar ya koma sa shi Allah baya ne na alkhairi Allah baya ne na alkhairi akwai wanda kuma zai ware minti talatin a cikin dare wanda zai tashi ya yi zikirin Allah ya yi tasbihi ya yi tahmidi ya yi tahlili ya yi istighfari ya yi salati ga manzon Allah na minti talatin ya koma ya kwanta saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana fi tariqin hasana min al-ibada in dai kana kan wani tafarki mai kyau na bautan Allah summa mariba sai ga rashin lafiya ya zo to abinda za a yi qila lil malakil muwakkal bi za a ce wannan mala'ika da aka wakilta masa za a gaya ma wannan mala'ika اكتب له مثل عمله اذا كان طليقا حتى اطلقه ka ci gaba da rubuta masa ladan aikin da ya saba yi matukar ni ne na tsare shi har zuwa lokacin da zan sake shi in ji Allah saboda idan ka ga Allah ya sake ka kawar keke idan Allah ya sake ka kawar keke wannan ya taho da riwayoyi da dama daga Abdullahi bin Amrin waɗannan riwayoyin suna silsilatu sahiha karkashin hadisi na 2232 sahabi guda kenan akwai abu musa lashari abu musa lashari ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaira marratin wala marratai ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba na ji manzon Allah ya faɗa kaga kenan ya nuna annabi ya daɗe yana gaya masa habbai don haka sahabbai sun sani manzon Allah ya ce idan kana al ya ya'malu amalan salihan idan bawa ya kasance yana aikata wani aiki na kwarai fa shagalahu anhu maradun aw safahu yanzu nan an kawo tafiya daga cikin abin da ke iya hana ka ka ci gaba da aikata abin da ka saba yi saboda tafiya kamar da manzon Allah ya faɗa wani yankin azaba tafiya yankin azaba ne shi saba bahaushe ce kowa ya bar gida gida ya bar shi abin da ka saba yi a gida in ka yi tafiya ba za ka yi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana da wani aikin kwarai da ya saba yi fashagalahu anhu maradun aw safrun Eh, marabun aw safarun ya zama to rashin lafiya ko tafiya ta zama uzurin da ta hana ka wannan ibada da ka saba yi ba lahu ka salihi ma ya ya'malu ko sahihun muqim za a ci gaba da rubuta wa mutum ladan abin da ya saba yi alhali bai yi tafiya ba <clears throat> alhali bai ma yi tafiyar ba wannan yana cikin dalilan da ya sa malamai da yawa suke cewa kai da kai tafiya na fitilu da ka saba yi a gida ba sai ka yi su ba saboda ba ma sai kayi su ba za a rubuta maka ladan kayi shi sa manzo Allah in ya bar gida na sura ce bai baya yin su in ba shafa'i da witiri ba sai kuma raka'atul fajr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya fasa su a halin tafiyarsa da halin zaman gida akwai riwaya da ta hada da sallar walha wanda manzon Allah ya yi ta a fatu marka saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje na filu a dalilin tafiya me yasa ya aje kai za ka ce a ai in mutum ya yi nafilar zai samu lada gaskiya ne zai samu lada amma in ka saba yi ga ka'idar da manzon Allah ya sa ba ma'anar ma kai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka saba yi a gida tafiya ka zo to Allah zai rubuta maka har ka dawo zai rubuta maka ladan kana yi har ka dawo amma galibin malaman suna suka ce dan matafiyi yayi nafila ba laifi bane saboda akwai wanda bai saba yi din ba yi. za ka samu ba kullum ne yake na karaci bai ba wani lokacin sai a yi azahar ɗin ko fila guda bai yi ba a zo da asar ma bai yi nafila ba ya dai farin ladin. a zo magariba haka isha'i haka in ya tashi to bai wuce shafa'i da wuce to irin wannan da bai cika kulawa da nafilfilu ba ko da ya yi tafiya bai kamata ya bar nafila ba saboda shi dama bai saba da yin nafilan ba bare a rubuta masa ladan yana yi a yanzu da tafiya ta same shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kutiba lahu kasalihi ma kana ya'mal salihi ma kana ya'mal wanda bai saba yi ba fa don haka yasa akasar malaman sunna suka ce idan matafiyi yayi nafila falillahi alhamdu ana fatan Allah zai bashi lada idan yayi nafila ana fatan Allah zai bashi lada sahabi na uku ita ce Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam hadisinta yana sunan nisa'i yana babu ma kana lahu salatu fil layl فعليه فغلبه عليها النوم wanda a cikin hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min imri'in takunu lahu salatun min al-layl babu wani mutumin da zai zama yana da wata sallah da ya saba yi a cikin dare yana da wata sallah da ya saba yi a cikin dare wannan shi yake ba da damar ka diba wa kanka wata ibada a cikin dare matukar dai wannan ibada bata saba ma ka'ida ta sunna ba misali ka ce za ka rika tashi kana nafila raka'a biyu a dare ko raka'a hudu ko raka'a shida ita ƙiyamun layin ba ta da adadi da ya tabbata dole mutum ya kai ta misali ba a cewa dole sai ka yi nafila raka'a goma sha ɗaya ba dole ba ne ba dole ba ne kana iya raka'a biyu kana iya raka'a hudu ka hada da wutiri ya zama biyar kana iya raka'a shida ka hada da wutiri ya zama bakwai wanda in ka dubi hadisan manzon Allah duk annabi yayi sallallahu alaihi wasallam saboda ka mutum idan ya ɗibi wani adadin da yana yinsa babu fashi babu fashi a hadisin aisha Allah ya gara mata yarda manzon Allah ya ce yaglibuhu alaiha naumun aw waja'u ana nan yau da gobe sai wata rana bacci ya share shi kasan bacci yana iya ɗauke ka a waye gari a wannan daren baka samu yin wannan nafilar da ka saba yi ba ko kuma wata cuta zafinta ya hana ka tashi ka yi wannan nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kutiba lahu ajru salati fa ce za a ci gaba da rubuta wa mutum ladan sallarsa wa ma wa kana lahu alaihi sadaka sannan wannan bacci da kai kuma yana matsayin sadaka wato kyautar Allah ce gare ka kamar ka samu bonus kenan wato da ma can kana tashi kai nafila cikin dare ka hana idon ka bacci ranar sai Allah ya ce bari ma kyauta sai ya sa baccin ya share ka saboda haka sai kai bacci ba kai nafilan ba to wannan baccin kyauta ce ta Allah sai Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta man ladan nafilan da ya saba yi saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana nawmuhu alaihi sadaka baccin da ya share shi din ya zama sadaka gare shi kyauta ce Allah ya mara hadisin yana sunan abi dawud babu manna wal qiyama fanama yana uh, al-muwatta na imamu malik kitab salatul layl babu ma jaa fi salatul layl sahabi na hudu shine uku batu bin amir a hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa min amali yawmin illa wa huwa yuhtamu alayhi fa idha marida al-mu'min qalat al-mala'ikatu rabbana abduka fulanun qad habastahu فيقول الرب عز وجل اختموا له مثل عمله حتى يبرأ أو يموت manzon Allah ya ce duk wani aikin da ka yi da rana to ana buga mar hatimi duk aikin da ka yi da rana wanda ka yi shi da daddare ma akwai ya hatimi saboda akwai mala'iku da suke rubuta aikinka za a yi sai a cika a buga hatimi an gama da wannan aiki za a kai ma Allah wani a ranar kaza ga abin da yana alkhairi ga abin da yana sharri duk wani aikin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya kasance ba shi da lafiya to Allah da kansa yana gaya wa mala'iku ikhtimu lahu misla amali zai ce wa mala'iku shi wannan dama can ya saba aikin alkhairi saboda ku rubuta ku buga sta ku buga hatimi ku buga sta bi ma'ana ku buga hatimi akan yayi wannan aikin da ya saba yi hadisin yana sahih bukhari eh, hadisin uku batu bin amir yana al musnadul ahmad hadisi ne wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abu huraira shine sahabi na biyar wanda a cikin hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawabba fa ahsana alwudu'a wanda yayi alwala ya kyautata alwalarsa summa raha fa wajada an-nasa qad sallaw yayi alwala daga gida ya kamo hanya zai zo masallaci saboda ayi sallar jam'i da shi yana isowa masallaci sai ya samu liman yayi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yace a atahu Allahu azza wa jalla nisra misla ajri man sallaha wa habaraha Allah zai ce wa mala'iku ku rubuta masa ladan wanda ya shiga aka yi sallar tun daga farko har ƙarshe ku rubuta masa ladan wanda ya samu sallan kuma wanda ya halarce ta tun daga farkonta har ta. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ce eh, eh, Allah yana cewa la yunqasu zalika min ujurihim shay'a ba wai za a rarrage ladan waɗanda suka samu sallah cikakkiya bane a'a wanda da shi aka fara sallah a masallaci za a dubi ladan da ya samu sai a baka kai ma saboda haka abin mamaki ne mutum saboda ya taho masallaci ya samu an gama sallah hankalinsa ya tashi ladan da ake samu ka riga ka samu saboda ai innamal a'malu binniyat wato abinda Allah ke la'akari da shi niyyar bawa har ka yi alwala daga gida har ka kamo hanya har ka zo masallaci kana da niyyar ibada saboda haka Allah zai rubuta maka lada ko da baka samu ni ladan ba aikin ba hadisin ibnu hajar yayi magana akan sa cikin fathul bari yana mujallal na bakwai shafin 250 yana cewa isnadul hadisi qawiyyun yana karfafa isnadin wannan hadisi mutum na shida shine Abu Zar al da kuma abu darda'i waɗanda sun ruwaito hadisi guda ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ruwaito hadisin shine shu'ba ya manta waye daga cikin su shin abu zar gifari ne ko abu darda'i amma dai ɗaya daga cikin su ya bada labarin wannan hadisi saboda haka yasa malamai suke cewa kowannen su dai sahabi ne rashin sanin waye daga cikin sahabi baya aibanta wannan hadisi saboda shi sahabi ya samu shaidar Allah cewa baya ƙarya sahabi ya samu shaidar Allah cewa mai rikon amana ne saboda kai sa wajen ahlus sunna ba a shakka game da daukan maganar sahabin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin yuhaddisu nafsahu bi qiyam sa'atin min al-layl ba ma sai ka saba ba a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ne da rana kafin ma rana ta fadi kake cewa ka ai yau da insha Allah da karfe 1 dare zan tashi in yi nafila kaga yi azama ka kana ta kwadaitar ma kanka zaka tashi a wannan dare yi ibada fa yanamu anha baya an sha ruwa jiki sai ya mutu kawai sai bacci ya share shi yana farkawa sai ya ga asuba ta yi ba halin ma yayi wannan nafilar da yayi alƙawarin yayi sha'awar a ce zai yi. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa kana mun sadaka? wannan baccin shi ma sadaka ce gare shi tasaddaqa Allahu biha alaihi wato sadaka ce Allah ya masa ko wa kutiba lahu ajru ma nawa niyyar da ya wuni da ita din nan Allah zai rubuta masa ladan ya mai ibada shi kaga kai kyakkyawar niyya kana samun lada kai hadisin yana uh, sahihu ibnu hibban kitabu salati fadlun uh, faslun fi qiyamil layl sannan sahabi na bakwai shine abu darda wanda ya tabbatar ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata firashahu wa huwa yanwa wa huwa yanwi an yakuma yusalli min al wanda ya tafi ga shimfidarsa yana da niyyar zai tashi a cikin dare yayi nafila fa galabatu aynahu sai idanunsa suka rinjaye shi bai iya tashi cikin dare yayi nafila ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta asbaha har dai gari ya waye kutiba lahu ma nawa Allah zai rubuta masa ladar abin da yayi niyya wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbih azza wa jalla baccin da yayi ya zama sadaka ce Allah ya masa hadisin yana sahihu targhib hadisin 601 waɗannan sahabbai mutum bakwai duk sun ruwaito hadisi da ke tabbatar da idan ka saba yin wata ibada sai aka samu larurar da ta hana ka wannan ibada Allah zai baka lada idan ka kulla niyyar yin wata ibada ka yi azama akan za ka yi wannan ibada sai aka samu uzuri da hana ka yin wannan ibada Allah zai rubuta maka ladan ka ma yi ibada saboda haka in ka ɗauka sai ka gane ashe ƙa'ida ce a gurin ƙa'ida ce kamar yadda Ibn taymiya ya dauke ta eh, in ka duba majmu'u fatawa mujallal na 23 shafin 236 yace wa hazihi qa'idatu shari'a sai ya zama ka'ida ce ta shari'a anna man kana aziman alal fi'li asman jaziman wanda ke da niyya yana da yunkuri yana da tabbaci a zuciyarsa zai yi wata ibada wa fa'ala ma yaqdiru alayhi minhu yayi iya abin da zai yi bai yiwu ba kana bi manzilatil fa'il kamar wanda ya aikata ne fa hadha alladhi kana lahu amalu fi sihhatihi wa iqamatihi kai da da kana garin ku kana da wata nafila yanzu da kai tafiya uzurin tafiya ce ta hana kai nafila kai da da lokacin kana da lafiya kana wata ibada yanzu rashin lafiya ya same ka uzurin rashin lafiya shi hana ka wannan ibada to Allah tabaraka ta'ala yana hukunta cewa annahu yaf'aluhu kamfar mutum yana aikatawa ne kisa yace wato Allah zai rubuta masa lada akan wannan aiki. to amma duk wannan misalin da muka bayar zaka iya cewa to ina kuma hadisi da ya tabbatar har da tsoho babu hadisin da ya kawo magana tsoho a cikin waɗannan hadisai guda bakwai da muka karanta ya aka yi aka ce hujja ta tabbata akan mutumin da ya saba wata ibada yana kuruciya idan ya tsufa zai samu lada sai mu ce ai hujjar wannan mata ta fi ƙarfi saboda ita ce ta zo a cikin alkur'ani Allah tabaraka ta'ala ya saukar da suratul jin yace laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin hakika mun halicci mutum a mafi kyawun kira mafi kyawun ƙira sun maradar ku asfala sa’an na muka mayar da shi mafi ƙasƙancin makaskanta sai Allah ya ce illallabi na aminu Aminu amilu ce, amma fa waɗanda da can yi aiki sun yi imani sun yi aikin kwarai? Falahun, ajirun gairu mamnu waɗannan suna da lada wanda ba a rage shi in ji Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan waye akan tsofi ne Allah ya sa mun gani Wa ya fasara wannan abdullahi bin abbas wannan ka duba tafsirin al-imam al-bagawi al-imam al-bagawi yace abinda Allah yake nufi da suratul jin yuridu ila al-harami wa arzalil umur shine asfala safili asfala safili wanda al-qira'a ta abdullahi bin mas'ud akwai asfala safili yazo da wannan amma eh, me ake nufi da asfala safili ana nufin ila al-harami wa ila arzalil umuri fayan kusu akaduhu idan mutum ya kai hali na mafi kaskancin makaskanta hankalinsa ma ya ragu wa ya bu'ufu badanuhu jikinsa ya yi rauni idan aka ce asafilu na suwaye makaskanta da larabci abinda Allah ya nufi da makaskanta a wannan sura humu bu'afa'u zaman wal atfa wanda ke da cutar da baya warkewa wanda ya kamu da cutar da ba zai warke ba babu shakka ya shiga kaskanci saboda ya bar siffa ta kamala ta dan adam idan aka ce wannan yaro ne karami shi ma yana da kaskanci saboda bai iya kare kansa daga wata cuta da aka yi nufinsa da ita fa shekul kabir idan mutum tsufa ta kama shi al'imamu bagawi yace asfalu min haula'i jami'an wanda shekarun tsufa suka mar yawa to sa ya fi na wanda rashin lafiya ya kama shi ya samu rauni sannan ya fi na yaro karami wanda dama bai da karfin da zai iya kare kansa saboda haka idan aka ce asfala safilin ya'ani na kira ta ummul jinsa wanda ya game dukkan jinsi gaba ɗaya da ake magana a kai wanda in ka duba tafsirin al-Imam Tabari fassaran Abdullah ibn Abbas ne Abdullah ibn Abbas ce idza kana ya'malu bi ta'ati Allah fi shabibatihi kulliha idan mutum lokacin yana kuruciya lokacin da yake da kuruciya yake da kuzari sai ya zama yana bautan Allah don haka yasa malamai ke yaba ma mutumin da ya kula da ibada yana saurayi duk mutumin da ya kula da ibada yana saurayi yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah a rayuwarsa ta duniya ma yana cire ba Abdullahi na Abbas ya ce idan kana kuruciya gaba ɗaya kuruciyarka ya zama ka kula da ibada sallah azumi ibada baka wasa da ita idan baka wasa da ibada sun makabura sai Allah ya baka tsawon rai hatta sahaba aka ruhu abdullahi bin abbas ya ce har dai aka waye gari hankalinka ma ya ragu kutiba lahu misla amalihi salih alladhi kana ya'malu fi shabibatihi Allah zai sa a rika rubuta maka ladan abin da da ka saba yi kana kuruciyar nan kafin tsufan ya zo walam yu'akhaz bi shay'in mimma amila fi kibrihi sannan gara basa da zaka samu lokacin da ka tsufa din nan Allah zai ce duk zunubin da ka aikata a gafarta maka saboda haka yasa idan mutum yayi rikon addini yana kuruciya yana da wata daraja ta musamman a karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sahabi akalihi min ajli annahu mu'min wanda in ka duba alqur'ani zaka ga saukin da Allah yayi matsofi za ka ga sauki da yawa azumi Allah ya yi magana kai idan azumin ma yana dan wahalar tsoho ya daina in ji Allah gata ce wanda Allah ya baka saboda an ga wahalar da kai da kana kuruciya yanzu tun da ka tsufa Allah ya sani saboda haka Allah ya maka wata gara basa za a rubuta maka ladan ibadar ko da baka yi ta ba saboda haka Abdullah bin Abbas ya ce wa kana yuti'u Allah fi shabibatihi da can mutum yana bautar Allah a lokacin yana kuruciyarsa wannan shine ma'anar laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim mun yi wa dan adam halitta halitta mafi kyawun kira sun baradadna ku asfala sabi sai muka mai da shi mafi kaskancin makaskanta saboda in ka dubi duniya ka dubi ɗan adam ka tara mutane waɗanda kake ganin makaskanta ne in ka kawo wanda ke da yawan shekaru kai kanka zaka sani wannan kaskancin sa ya fi nasu wanda ya fi bukatar a taimaka masa babu irin wannan saboda haka yasa Allah ya bada misali da shi sai ya ce illal ladzina amanu wa amilus salihati amma fa waɗanda suka yi imani suna kuruciya waɗanda suka yi ayyukan kwarai suna kuruciya falakum ajrun ghairu mamnun waɗannan suna da lada ya'ani ajrun ghairu manqusun wanda ba za a rage shi ba za a yi ta rubuta musu lada abinda suka saba yi suna kuruciyar su Allah ya sa mu gane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta sashin lada ne yasa yake roƙon Allah kare kai shekarun tsufa ba ta sashin kamalar halittar Allah ya samu iya bambanta mai aya ta gaba ta ce والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برأي Wata تشهدون وتنعم قول الله مدوكك يكي تناتدم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق kuma Allah shi ne wanda ya fifita sashinku a kan sashi ta wajen arziki Allah shi wannan aiki ya ba mu wannan arziki bai mamu wancan ba ko ya ba mu wannan fiye da wancan Allah shi wannan wato wajibi ne kai imani da cewar babu mai iya fifita dan adam sai Allah wajibi ne ka yarda da wannan wajibi ne me yasa aka ce wajibi ne saboda wannan aya wallahu faddala ba'dakum ala ba'd ba ka taba samun daukaka sai da wajen Allah ba ka taba samun daukaka ta dukiya sai ta wajen Allah shi yasa anan ana magana ne ta wajen dukiya da ya fi wani dukiya wa yake da ikon ya sa wani wani dukiya Allah ne kawai malamai sun ce wajibi ne ka yadda da wannan don in ba ka yadda da shi ba to imanin ka ya samu na kasa ko mutum zai shiga bala'i wanda shi yasa kaga yan kasuwa da yawa su kare gindin bokaye ya aka yi wane da fa jari na yafi na shi kaga yanzu shagunan sabi biyu ko to waye isa ya sa shi ya fi ka in ba Allah ba ai kai din ma akwai wanda ka ko kai ma akwai wanda ka Allah shi yake fifita sashi akan sashi ta arziki wallahi idan mutum bai dada wannan ba ya shiga matsala ya shiga matsala kasuwanci yake yana matsala sana'a ce yake yana matsala saboda za ka samu tunaninsa kullum yana hangen wanda suka fara tare tare fa muka fara kasuwancin na amma ga wane yanzu ya fi ni to wa ya isa ya sa ya fi ka in ba Allah ba mu rike wannan a ta mu shi sa Allah ya tabbatar mana wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah shi ya fifita sashinku ku kan sashi ta wajen arziki saboda haka idan ka je wajen boka ba abin da zai iya yi to amma shi ba zai gaya maka haka ba saboda ya gade ce fa ne ya zo zai ce maka akwai abin da za a yi karka damu to ya gama da kai baya ga ka rasa ka sannan ka rasa dukiyarka babu mai iya fifita ka in ba Allah ba saboda ka idan Allah ya daga mutum ka yi ma Allah godiya shi yasa malamai suke cewa maganin hassada shine yin addu'a ga wanda hasada ta samu a kan shi duk sa'ilin da hasada ta shigo ranka saboda dan adam tare yake ba mamaki shedan ya jefa ma hassada da hassada ta shiga zuciyarka game da wani malamai suka ce abubuwa guda uku ya kamata kai a nan take na farko kai kokari ka je ku yi musafaha ka yi ka same shi ku yi musafaha saboda musafaha manzon Allah ya tabbatar wani magani ne mai ƙarfi wanda ke cire cuta daga zuciyar dan adam ayin ka lura ko duniya ta yadda da wannan shi yasa idan ma ana faɗa ne aka yi sulhu sai a ce ku sha hannu ko me yasa saboda shan hannun nan yana da wata albarka ta musamman saboda haka aka ce aka ce kai kokari kai musafaha da wanda sa ta shiga zuciyarka na biyu kafin ma ka tafi yi kokari ka nemo kyauta ko mi kankanta sa ka bashi saboda duk wanda ya baka to Allah ya sa ya fi ka kaga zaka samu nutsuwa a zuciyarka kana da wata daukaka a wurin Allah ko da baka same ta a duniya ba sannan kyautar da ka bashi ba mai girma bace ba wani kyauta ne mai girma ba kana iya ba wa mutum kyauta na hula ko kyauta na wani abu haka ne wanda zai nuna akwai kauna tsakaninku da shi wannan kyautar da za ka bayar ita ma manzon Allah ya ce magani ce akwai hadisai da yawa akan ta duk mutumin da ya ɗauki kyauta ya bayar to Allah yana saukar da waraka a cikin wannan kyauta daga cututtuka masu yawa sadaka da kyauta suna zama waraka ga cututtuka masu yawa sannan abu na uku shine ka masa addu'a ta alkhairi kuma addu'an nan ba ma aboye ba wane muna ganin alkhairi da kake samu Allah ya ƙara ninka ma dukiyarka ya ƙara sanya mata albarka ka gaya mishi haka da ka faɗa mar shedan ya fita daga zuciyarsa saboda in ma da ya fara tunanin akwai hasada yanzu ya ce ka haba wanda nake hasada shi ya zo ya min kyauta ya zo ya sha hannu da ni ya zo ya sa min albarka ma dukiyata shedan ya ji kunya don haka yasa nan da nan hasadan ke fita daga zuciyarka da tashi Allah karba mu da ita to sai Allah ya bada wani misali yace famal ladina fuddilu su wadanda aka fifita su aka ba su dukiya ba za su iya ba birati rizqihim ala ma malakat aymanu kai ne Allah ya baka dukiya misali kana da wasu bayi zai yiwu ka dauki wannan dukiya ka zo ka raba ma wannan bayin fa hum fihi sawa sai ku zama daidai da bayinka Allah ya baka dukiya kana da bayi sai ka zo ka raba wannan dukiyar da bayan ka sai ku zama daidai zai yiwu ba zai yiwu ba ce sa Allah kuke ce afa ya ta yatahaduna to yanzu ni'imar Allah ce suke wa gardama ni'imar sun tabbatar ba zai yiwu ba amma ni'imar ta Allah suna gardama da ita wato wajibi ne ka yarda da cewa dukiyar da duk ka samu a duniya ba taka bace ta Allah ce wato musulmi ya kaddara cewa dukiyar da Allah ya bashi aro ne ba nashi bane wajibi ne duk sa'ilin da ka samu dukiya kai wannan tunani wannan dukiyar da ka samu aro ne Allah ya baka akwai ranar da zikir da ta wanda shine babban misali da Allah ke mana anan wanda yayi magana a suratul hadid aya ta bakwai yana cewa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku yi imani da Allah da manzonsa kuma ku bayar da dukiyar nan wanda Allah ya ba ku adana ya ba ku adana don zai karba mustaklafi na fi wanda kun halifanci wasu ne akai in ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi wanda ke nuna cewa aslul mulki lillahi tabaaraka wa ta'ala dukiya gaba daya tawaye ta Allah ce wa annal abda laysa lahu fihi illa at-tasarruf allazi yurdi Allah idan kaga an baka dukiya karka dauka naka ne an baka ne ka sarrafa a yanda Allah yake so ba yanda kai kake so ba kaga aro ne Allah idan kaga dukiya ta zo hannunka ya baka aro ne sannan kuma bai baka ikon ka kashe yanda kaga dama ba a ya baka aro zuwa wani lokaci sannan ka sarrafa dukiyar a yanda shi ya ga dama ba yanda kai kaga dama ba al-imam al-qurtubi yace faman anfaqa minha fi huquqillah wanda ya dinga batar da wannan dukiya akan hakkokin Allah wa hana alaihi infaqu min ya zaman to batar da dukiyan bai dame shi ba abu ne mai sauki kama ya kunu ala rajulin nafaqa min mali ghairi idan aka ce ma wannan dukiyar ba taka bace amma ga ta ka rabar da ita ai kaga tunda ba taka bace ba za ka damu wajen rabarwa ba ba kai ta rabarwa ne kawai to haka ake so domin ka kaddara cewar dukiyar ba taka bace ta Allah ce Allah kuma ya ce ka rabar da ita to ka ringa rabar da wannan dukiyar tamfar kai ka san ba taka bace an sa ka ne kawai ka rabar da ita matukar za ka fitar da wannan dukiya ta hanyar Allah tabaraka wa ta'ala to shike Allah ya ba da misali wanda al-Imam Sa'di yake fada ita wannan aya kabi ka dube da kyau wani misali Allah yake mana da ita misali ne na tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala da munin shirka wannan aya tana mana misali da kadaitar Allah da kuma cewa shirka tana da muni ta ya za a yi mu gane misali Allah ya ce kama annakum mushtarikuna bi annakum uh, mahdukuna marzuqun ka yadda Allah ya baka arziki illa annahu ta'ala talaba ba'dakum ala ba'd fil rizqi ya zama to wani ya fi wani arziki فجعل minkum احرارا لهم مال wa saura sarwa ya الله Allah ya baka dukiya kana da كاي kai ba bawa bane kana da yanci Allah ya baka dukiya ya baka daukaka sai zamanto akwai bayi a tare da kai wa minkum arika lahum idan aka ce wane bawa ne bai mallaki komi ba saboda kai kana da dukiyarka sannan Allah ya mallaka maka bawa shi wannan bawan naka bayi da komi mallakarsa aka yi fakama an na sadatuhum allazina fadarahum alaihim birrizqi shine Allah ya tambaya yace yanzu kai dan adam idan ya Allah ya baka dukiya yana kana da bayi zaka iya daukan wannan dukiyan ka raba biyu da bawanka ku zama daya zai yiwu ka taba jin mutum da ya wannan ba za ka taba samu ba ka ɗauki dukiyarka ka raba daidai da bawanka ya zama da kai da shi kun zama daidai ba zai yi ba Allah ya baka misali ne da shirka da shi Allah tabaraka wa ta'ala misali ne Allah tabaraka wa ta'ala yi da Allah shi kansa wato waɗanda Allah ke fifita su ya ba su arziki ba za su iya daukan wannan dukiya su raba ta da bayansu su zama ɗaya ba hadha min al-umur al-mumtani'a fa kadhalika man asharaktum biha ma saboda haka idan ka ce Allah yana da abokin shirka duk wanda ka hada shi da Allah bawan Allah ba zai taba zama daidai da Allah fa ha abidul laysa laha min al-mulki misqalu zarra duk abin da ka danganta kake ganin yana da wani iko ba shi da shi ba shi da shi Allah kadai yake mallakan komi fa kaifa yaj'aluna ha shuraka lillahi ta'ala kamar mutum da ya ce yana neman biyan bukata wajen gunki wanda kuma kai ka sani gunki bawan Allah ya za a yi Allah ya raba arzikinsa ya ba mu wani ta yanda zai samu daraja daidai da shi Allah shine misalin da Allah ya ba mu da wannan a cikin alkur'ani sai kawo wani misali kuma wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum مغفرة ورزقكم من الطيبات أفمن باطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون wannan yana cikin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yake kirga mana wallahu wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah shine wanda ya sanya muku ma'aura daga halittar ku ku kanku mahallu shahid shine min anfusikum wannan shine bayanin ni'imar Allah tabaraka Ta'ala gare mu Allah ya ba mu abokan zama ma'aura mata daga halittar yan adam shine abin da Allah yake ne me ya zatonka da a ce matar ka ta fito daga cikin birai biri ko aladu ni'ima ce wannan Allah ne ya fitar da mata daga halittar ku kanku shi sa Allah ya ce min anfusikum azwaja ni'imar bata ma matsaya haka ba waje alalakum min azwajikum banina waɗannan matan naku Allah ya ba ku ƴaƴa da su kaga ya nuna ɗa da kake haihuwa shi ma ni'ima ne kyauta ce ta Allah saboda kai sa idan ka samu sai ka ji kana farin ciki kana murna saboda ka samu karuwa to ƴaƴan da Allah ya baku sai ya zama to su ma sun fito halittar dan adam ba su fito da wata halitta daban ba me ya zatonka da matarka za ta haihu sai ka tarar da maciji ko wani abu haka Allah ka tsare kaga wannan musiba ce ko amma Allah bai taba da kai da matar ba ku san me za a haifa ba lokacin da aka haifa sai aka haifi yaro kuma gashi dan adam wannan ma ni'ima ce wa hafadata ba ma ƴaƴan ba ni'imar ba ta tsaya nan ba hatta jikoki jika shi ma ni'ima ce ga Allah tabaraka wa ta'ala ga dan adam jikan ma ya fito kuma a halittar dan adam ku duba yadda Allah ke ba mu ni'ima kan ni'ima ni'ima kan ni'ima wa razaqakum min at-tayyibat Allah ya muku arziki wato daga dada dan abinci in ka dubi abincin dan adam zaka ga ya bambanta da abincin dabba abincin dan adam ba kamar abincin dabba ba dabba idan zaka ci abincinta da baki take ci amma kai sai ka sarrafa abincin sai ka sarrafa wannan abincin kafin ka ci dabba misali za ta ci ganyen ne kai tsaye kai ko sai ka tsinki ganyen an wanke an dafa an yi kwado an kawo eh, kuli-kuli an sa yaji da sauransu an yi wa abin ni'ima da kwalliya sannan ka ci dabba ba ta da wannan idan nama ne dabba ɗanye take cinsa amma kai ba idan an yanka aka samo nama sai an wanke, sai an zuba ruwa an dafa ko an tafasa ko an soya ni'ima iri-iri daban-daban gashi na wanda Allah baraka wa ta'ala ya sauke mana shi yasa Allah ya ce wa razaqakum min at-tayyibati Allah ya muku arziki daga abubuwa masu dadi wanda ni'imar Allah ce afa bil batil yu'minuna bi ni'mati llahi hum yakfurun shin da ƙarya ce mutane suke imani amma ni'imar Allah suna kutuce masa wato muna gani kamar wannan ni'ima Allah ba zai tambaye mu akai ba wallahi akwai ranar tambaya duk ni'imar da kaga Allah yana kirga ta ga dan adam akwai ranar da za a yi masa tambaya a kanta akwai hadisin al-Imam Muslim yana kitabu Suhudi yana kitabu Suhudi hadisin 2968 hadisin Abu Huraira yayi maganar <clears throat> hadisi mai tsawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani manzon Allah yace yalqal abda bawa zai gamu da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan hadisin da annabi ya magana mai tsawo a ranar kiyama dan adam zai tashi gaban Allah <clears throat> fa yaqul wannan dan adam gaba daya aka ce saboda haka ba musulmi kadai ba hatta kafi saboda ni'imar ta shafi kowa Allah zai ma dan adam tambaya ai fulan wane ne ko Allah zai tambaya na'am ni ne alam ukrimka kaiwa ne ashe ban baka daukaka ba sama da dukkan dabbobi wannan ita ce tambayar farko ban ɗaukaka ka sama da dabbobi ba wallahi duk inda ɗan adam yake ganin yana da nakasa wallahi akwai daraja a tare da shi saboda ya fi dabba Allah ya ba ka ɗaukaka sama da kowace dabba saboda ka babu dabban da take duniyar nan wanda ɗan adam ba zai iya rafa ta wanda shi da ake nufi da alkaram wadda karramna bani adam Allah ya daraja ɗan adam saboda ka tambayar farko da Allah zai wa ɗan adam a filin hisabi ya wane ashe ban ɗaukaka kana baka daraja sama da dabbobi ba wa usawwi duka kuma har ma na baka shugabanci bayan a cikin halittun kana da ɗaukaka sama da dabba a cikin mutanen ma sai aka baka wani shugabanci sama da su Allah zai maka wannan tambaya ashe kaga dan ka zama shugaba karka ɗauka abinci ka baki wata matsala ce da za ta zama babban damuwa gare ka in muddin shugabancin ka bai zama na kwarai ba tambaya ta biyu shine ashe ban baka shugabanci ba hatta a cikin mutane tambaya ta uku fa Allah zai ce masa wa uzawwijuka min jinsika ashe ban baka mata daga halittar dan adam ba Allah zai ce wa usakhir laka eh, eh, khayla na hore maka dawakai wal ibla da raguma dukkan wata dabba an gode maka ita saboda kana iya sarrafa ta wa azaraka tar'asu wa tarba yana cewa idan ka wanda ya samu shugabanci kenan Allah tabaaraka wa ta'ala zai ce kai shugabancin amma murdiyar da duk kai tayi sai na kyale ban fallasa ba na rufe asiri saboda yana nan lokacin da kake shugaba akwai abubuwan da hakkoki na talakawa da ka nan ma Allah ya rufa ma asiri bai fallashe ka ba ita ma ni'ima ce rufa asirin da Allah ya maka ni'ima ce ya'ani walam umakkinaka ala qaumika ban baka ban fallashe ka ga jama'ar ka ba fa kudu bayan Allah ya jera waɗannan tambayoyi sai mutum ya ce bala haka ne kara sai Allah ya masa tambaya ce to tunda ka yarda waɗannan ni'imomi duk na maka su bari in kara wata tambaya a fazananta annaka mulaqiya shin ka taba zaton zaka hadu da ni kuwa Allah zai tambaye ka ka taba zaton zaka hadu da ni kuwa fa ya to kafiri ne zai ce la gaskiya ban taba zato ba fa ya to shi kenan sai Allah ya ce in naka, innaka fa inni ansaka kama nasita tun da dai kayi watsi da ni a rayuwarka duk waɗannan ni'imomi baka taba tunanin su kayi tunanin akwai wanda ke maka ba me yasa dan adam bai san a yau akwai mai masa ni'ima ba watsi yayi da Allah amma da zaran mun yi tunani za mu yi wa Allah godiya watsi ne jama'a suke da Allah shi yasa suke mantawa shi ne sai Allah ya ce to tun da ka watsi da ni a duniya fa inni an saka kama ne sita ni ma a yau a kiyama zan yi watsi da kai shikenan sun bayar kasari an gama da wannan idan aka ce Allah ya yi watsi da bawa ka san ya ta magana ta kare ba a zancensa har abadan abidina har abada wannan mutumi ba a lissafi da shi duk wanda aka ce Allah ya yi watsi da shi magana ta lalace Allah ka tsare mu saboda aka sai Allah ya kawo ga mutum na biyu fa ya Allah shi ma zai bar wannan tambaya da aka yi wa mutum na farko alam ukrimka wa usawwilka wa uzawwijka wa usakhiru laka khayla wal ibla Allah zai bar duk tambayar da ya wancan na farko fa ya zai ce bala haka ne lalle waɗannan ni'imomi duk ka bani shi ma Allah zai masa tambaya Allah tabaraka wa ta'ala zai ce masa a fazananta annaka mulaqiya to kaifa ka taba satan cewa zaka hadu da ni a nan ka taba satan akwai ranar da zamu hadu ni da kai zai ce a shi ma kafiri fa yaqulu saboda ka sai Allah ya ce fa inni ansaka kama ni yadda kai watsi da ni a duniya to haka ni ma a yau kiyama nayi watsi da kai an gama da kafiri na biyu sai a je ina na uku shi ma haka Allah tabaraka ta'ala zai masa tambayoyi kuma irin waɗancan amsoshi zai bada mutum na uku shi ma zai bayar zai bada waɗannan amsoshi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam uh, a wata riwayar aka ce karo na ukun munafiki ne ake kawo wa kansa wata riwayar kuma ana nuna da kano karo na hudu ne ثم يلقي الثالث الثالث wanda karo na uku fa yaqulu lahu misla zalika fa yaqulu ya rabbi lokacin da Allah ya masa tambaya Allah ya masa tambayoyi shin ban daraja ka ba shin ban baka shugabanci ba shin ban maka aure daga mutane ba shin ban hore maka dabbobi ba shin ban rufa maka asiri ba to shi wannan amsar da zai bayar zai ce haka ne ya rabbi amantu bika lalle ni nayi imani da kai wa bi kitabika da imani da littafin da ka saukar na alqur'ani wa bi rusulika yi imani da manzanninka wa sallaitu na yi ta salla wa sumtu yi azumi wa tasaddaqtu yi ta bada sadaka wa yusni bi khairi bi khabari bi khairi mastata manzo Allah yace zai ta kirga alkhairin da ya iya tunawa Na yi kaza Na yi kaza Na yi kaza Na yi kaza da kaji ka san mutumin yayi fawo kai ne zaka yaba mu aikin ka gaban Allah ya nuna ba na kware bane ai duk abin da ka Allah ya fi ka sanin kayi. amma yana ta yi ne saboda dama a duniya ya yi su ne ba don Allah ba don mutane saboda haka a lahira yake ganin munafincinsa ma zai cece shi saboda haka yake cewa Allah ai na yi kaza yana ganin gwaninta yadda ta amfane shi a duniya za ta amfane shi a kiyama fa ya kudu sai Allah ya ce ha kuna dakata dakata kaga munafiki karan bani ne da shi Allah zai ce izan iza qala sun mai ƙwazo ta kula ana na ba su na alaika to tun da mun ga surutu ne da kai yi shuru za mu ta da mai shaidar mutum da kana tabbatar da kayi waɗannan abubuwa Allah ya ce ni kuma ina da masu shaida ina da nawa masu shaida bari su ba da shaida akan abin da ka faɗa saboda babu mutumin da zai tsira akan wani aiki a kiyama sai mai ikhlasi Allah ka sa mutu da shi wa ya tafakkaru fi nafsihi lokacin da aka ce bari za mu tsaye da shaida sai mutumin ya yi shiru ya kama tunani manar ya ya shaɗu alaihi waye wanda za a kira ya ba da shaida yana nan yana ta tunani fa yuhtamu ala fihi shikenan sai bakin ya kasa magana Allah ya rufe bakin bakin an riga an toshe shi don ka ba zai iya sake magana wa yuqabilu fakzihi sai Allah ya ce mu cinyarsa wa lahmihi da naman jikinsa wa izamihi da kasusuwansa Allah zai ce in in uh, in tuki yanzu lokacin magana ku yayi fa tantiqu fakhifuhu wa lahmuhu wa idamuhu bi amali saboda haka cinyar ka za ta bada labarin abinda al'aurar ka tayi naman jikin ka zai bada labarin naman jikin ka kaga misali da aka ce ka ci haram baki ne zaka ce ko la naman ma da ya toho da haram sai ya bada shaida wajen Allah Allah ka samu cika da imani wa lahmuhu wa ibamuhu kasusuwan sa bi amalihi kowanne yana ba da labarin aiki wa zalika li ubira min nafsihi saboda a katse hanzarin sa shi yasa manzo Allah ya ce wa zalikal munafiq wannan mutumin dai munafiki ne wa zalikal ladhi Allahu alaihi wannan mutumin kuwa shine wanda Allah ke fushi da shi don duk wanda aka ce a ba da shaidar aikinsa to ba zai kai labari ba wanda duk aka ce a ba da shaidar aikinsa to ba zai kai labari ba sau da ka yi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan munafiki ne wannan mutumi ne wanda Allah wata ala yake fushi da shi mecece aya ta gaba wa min ya'buduna min dunillahi mutane suna bautan wani Allah ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ardi abinda bai mallaka musu arziki a sammai da kasa ba shay'an bai mallaka musu komi ba wala yasdiuna kuma ba za ma su iya ba kaga Allah ya ce mutane suna yi kuma har yanzu har yanzu in ka duba zaka ga ana yi dan adam yana neman wani arziki sai kaga ya koma tsafi ya koma tsafi yana ganin tsafi zai bashi wani abu ba abin da zai baka Allah ma ya ce wala yastati'una ba su iya ba kana ganin kamar idan ka hada da boka ko wani gunki ko wani tsafi zaka samu Allah ya ce kana bautan wanda bai mallaki kaumi ba ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi shay'an wala yastati'un saboda haka Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم kada ma ku buga ma Allah wasu misalai saboda ai babu abin da ke sa mutum ya kai ga tsafi face tunanin akwai mai masaki wani abu kamar Allah ai yana ganin akwai kamar Allah shi yasa kake tunanin zaka je wajen sai biya ma bukata a saboda ka buga misali ne da shi la tushabbihu bihi hadhihi aljamadat ba daidai bane zama ka ka dauki kunki wanda ba shi da rai ka danganta shi da Allah ka ba shi aikin da Allah ke yi Allah ce kada ku buga ma Allah misali Allah ba shi da misali fala tabribu lillahi inna ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi yake sani ku ku sani ba sai Allah madaukake ya bada wasu misalai guda biyu yace daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu min fa huwa yunfiqu min sirran wa jahran hal yastawun الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا عبد المملوك الله يبقى wani misali har yanzu dai game da ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala gare mu ga wata misali da zamu gane duk ta sashin tauhidi da waɗannan misalai idan kana la'akari da su zaka samu fahimta zaka samu fahimta game da tauhidi za ka samu fahimta game da haɗarin shirka baraballahu matsalan Allah ya buga wani misali abdan mamlukan wani bawa ne mallakakke don duk wanda aka ce bawa kaga an mallake shi kenan la yaqdiru ala shay'in baya iya komi baya iya komi idan aka ce baya iya komi ana nufin ba shi da iko akai don shi bawa bai mallaki kansa ba don haka duk abin da ya mallaka ma na mai gidansa shi yasa ake cewa la yaqdiru ala shay'in ba shi da iko akan komi ko da dukiyarsa ce bai da iko akan ta to shi wannan bawa ne wa man razaqnahu na riskan hasanan wancan kuma mun masa arziki arzikin kuma mai kyan gaske sannan ba bawa bane fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahara shi wancan mai yanci ne wancan mai dukiya ne dukiyarsa kuma kyakkyawa ce kuma ba marowaci ba ne yana ta kyauta da wannan dukiya a ɓoye yana kyauta da dukiyar a bayyane to Allah ya ce mutane biyu nan ko hal wun suna zama daidai Allah ya ce alhamdulillah ko da hukumar godiya ba yabo ta tabbata gare shi bal aksarum la alamuna. da yawan su ba sa sani wannan dalili sa ibn taymiya cikin majmu'u fatawa yi magana mai tsayi game da waɗannan ayoyi guda biyu misalai ne guda biyu Allah ya yi da kansa shi kansa ya buga mana misali a suratun nahali guda biyu a jere misali na farko ya ce wani masalan barabahum Allah subhanahu li nafsihi muqaddasa Allah ya buga misali ne don ransa shi kansa walima yu'badu min dunihi sannan ya buga misali da abin da aka je ana bautansa a je ana bautan gunki ko ana tsafi saboda neman biyan bukata sai Allah ya baka misali da gunki ya baka misali da shi kansa Allah gunki la ya kadiru ala amalin yanfa gunki ba shi da wani aikin da zai iya yi wanda zai amfanar wala ala kalamin yanfa gunki baya magana wa idza qaddara abdun mamlukun la yaqdiru ala shay'in sai aka baka misali da bawa bawa ne don haka an riga an mallake shi bai mallaki komi ba ba shi da iko baya iya komi bawa ba shi da komi wa akharu sai aka baka misali da wani mutum daban kad razaqahu Allahu rizqan hasana wanda aka ce Allah ya masa arziki arzikin mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahara yana bada kyautar wannan dukiya a boye da bayyane hal yastawi hazal mamluku al-ajizu anil ihsan wannan bawa ne ba abin da ya mallaka kaga don haka ma baya iya kyauta baya iya kyauta don bai mallaki komi ba wa hazal qadiru alal ihsan shi ko wancan mai yanci ne dukiyarsa ce dukiyar mai kyau ce yana iya bayarwa yana ihsani al muhsinu ila nasi sirran wa jahala to wancan misali da Allah ya bayar yayi misali da kansa ne shi Allah yayi misalin gunki da mutumin da ya zama bawa kaga gunki bai mallaki komi ba bawa bai mallaki komi ba ba abin da zai iya ba kowa shi ko Allah sai ya ba da misalin kansa da mutumin da ya zamanto yana da dukiya yana da dukiya ya zamanto yana amfani da wannan dukiya ta hanyoyi na alkhairi a boye da bayyane wato shi Allah ya baka misali ne da zatinsa al-muqaddasa da cewar Allah mai kyauta ne ba dare ba rana babu dare ba rana sai gashi ka bar Allah ka je wajen boka ko kaje wajen gunki saboda neman biyan bukata kaje neman biyan bukata wurin wanda ba shi da abin da zai iya baka abin da misalin da Allah Ta baraka wa ta'ala ya mana kenan sai misali na biyu ba وضرب لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن وهو على مستقيم وضرب الله الرجلين kuma Allah ya sake buga wani misali na mutane guda biyu nan ba dai misali ne da tauhidi wannan misalin ne wanda shi kadai yake da ikon yayi kar mu manta da farko kafin Allah ya kawo mana wannan misali sai da ya ji hankalinmu ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kai baka da ikon ka yi misalin Allah san baka da shi to amma Allah yana da ikon ya yi misalin kansa saboda haka shi ya mana wannan misali ba mai ikon ya yi irin wannan misali Allah ya sa mu gani Wata daraba Allah masalan Allah ya buga wani misalin rajulaini da wasu mutane biyu ahaduhuma abkamu ɗaya daga cikinsu bebe ne bebe la ya kadiru kuma bai mallaki komi ba wa kallon kallun ala bayan ma bebe ne ba yi da komai sannan mai kulawa da shi ya zama jidali gare shi komai sai dai a masa shi baya iya komi sai dai a masa aina ma yi kula a tibi khair duk inda ya fuskantar da shi bai zuwa da alkhairi hal yastawi huwa shin wannan bebe wanda ya zama to mai mallaki komi ba baya iya komi ya zama jidali ga mai mallakansa ya ake masa shi baya kawo wani alkhairi yana zama daidai wa man ya'mur bil da wanda ke lafiyayye ne yana ma umurtan mutane su yi adalci wa huwa ala siratul mustaqim kuma yana tabarki madaidaici suna zama ɗaya. wannan duk misali ne ake wa kafirai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masu bautan gumaka gudu ba yanda Allah ke da'awa yanda Allah ke kiran mutane da misali mai kama hankali wanda shine ibn tumiya yake cewa wa idza qaddara shakhsan ka qaddara akwai mutane guda biyu ahaduhuma abkamu la ya'qilu wa la yatakallam ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu ba shi da hankali sannan kuma baya iya magana shine bebe wala ya kadiru ala shay'in bai mallaki komi ba kuma baya iya aikata komi wa huwa ma haza kallun ala maulahu aina ma wala ya ati bi khair falaysa fihi min nafin qat saboda ka babu wani amfani a tare da shi kamar kai ne ka samu yara biyu wannan yaro ya zo da matsala a rayuwarsa ya zo baya iya magana baya iya zama baya iya komi sai dai a dauke shi a goya ya zo da larura wancan yaro ka haifa yaron ya zama to lafiyayye wanda za ka ba shi umarni ya ɗauka har ma aka yi dace yana kiran mutane ga tafarki madaidaici yaran na biyu ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne allah ya ba da misali da gunki sai ce wa na nazirul lazi a atahu allah hikima sai allah ya ba da misali da wanda allah ya ba shi hikima wanda allah ya ba shi ilimi fa huwa amalu biha wa yu'allimuha an-nasu idan Allah ya baka ilimi kana karantar da mutane to misalin ka kenan Allah ya bayar a cikin wannan alqur'ani wa qad daraba zalika masalan li nafsihi ya zamanto misali ne wanda Allah ya buga mazatin sa shi kansa saboda Allah tabaaraka ta'ala shine jagoran masu da'awa waye jagoran masu da'awa shi kansa Allah baka ji ana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa duk abin da mai da'awa yake magana idan kira zuwa ga kalmar shahada ne ya fara Allah ne wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim saboda haka idan aka ce Allah yana kan tafarki madaidaici akwai shi a Qur'ani inna rabbi ala siratin mustaqim lalle Allah mahalicci na yana kan tafarki madaidaici to wannan misali ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar akan cewa wanda ya karbi addinin musulunci baya kama da wanda yake riko da kafirci ba ɗaya suke ba idan mutum ya musulunta yana da awa zaka ga duniya tana amfana da shi idan mutum yana kafirci jidali ne ma al'umma baya taba samar da wata fa'ida gare su ba a samar da fa'ida sai Allah tabaraka wata'ala ya ce wani ghaibu samawati wal ardh wa ma ما كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض غيب سمي da ƙasa duk yana ga Allah wato kamar wannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa ina ta kiran ku ina ta kiran ku saboda fa na san abin da ya rage muku a duniyan kaɗan ne maza fa maza kuka amshi kira na kafin lokaci ya kure shine abinda Allah ke mana misali da shi a cikin wannan aya gaibin samai da ƙasa yana wurin Allah wa ya san kwanaki nawa suka rage ma duniya ta gare Allah kadai Allah kadai ya sani saboda haka sai ya ce mana wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar al'amarin da ya rage ma sa'ar karshe ma duniya bai fi walƙiyar gani ba walƙiyar gani kamar ƙifta ido kenan walƙiyar gani shine kamar yadda kake ƙifta ido kaga mutum yana yin sa fraction na seconds nan da nan ka ƙifta ido to haka nan sa'a take zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin tsoron Allah saboda tsananin tsoron sa'ar ƙarshe manzo Allah idan rana yayi husufi kamar yadda sahabbai suka bada labari akwai hadisin abin musa ashari wanda ke cewa ya ga abin mamaki ya ga abin tsoro game da halayen manzon Allah akwai lokacin da wata ya kama rana wato an yi kusufi kenan da rana faƙaman nabiyu fazi'an yaksha an takuna sa'a manzon Allah ya miƙe azabure zabure da kaga manzon Allah ka ganshi wato a cikin razana a cikin firgita manzon Allah yana tsoro kada fa sa'ar ƙarshe ne ta bayyana kada fa sa'ar ƙarshe ne tazo zo saboda haka yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira aka kama sallah Abu Musa al-Ash'ari yana cewa an yi sallar da ban taba ganin sallah irin ta ba ta wajen tsawo da dadewa a tsayuwa da ruku'u ban taba ganin manzon Allah yayi dadewa da yayi a wannan sallar ba saboda tsoron kada fa sa'ar ƙarshe ta Allah ya madaukaki yana ce mana al'amarin da ya rage masa'ar ƙarshe bai wuce kamar walƙiyar gani ba kamar kifta ido ne au huwa aqrab kuma abin da yafi haka kusa wato kenan abin da ya rage basa'ar karshe ta tsaya ba shi da yawa inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah mai iko ne bisa ga dukkan komai saboda haka duk abin da allah ya kira mu akai mu yi kokari mu yi aiki da shi saboda ajalinmu yana iya zuwa a koda yaushe ko kuma duniyar ba ta kare wanda kuma eh, nadama mafi muni shine nadamar kiyama allah ka tsare mu akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi amma ba za mu amsa ba don lokaci ya gure sai dai zuwa gobe insha Allah اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يوم